أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا muna cikin مختصر خليل هنا شاهنا فريدة أربعين دقيقة hadis na farko kuma na cikin bayan azumi mun kwana ga daras inda malam yake cewa wa kuriha kaunaha biba ko wato an karhanci kasancewa kwanuka da za a yi azumi su zanna farin wata ne za a yi ta hadidi sai gare za a yi eh? da za a yi ta hadidi a cikin gare za a yi na nafila da makaruhi na zan kwano kamarin wata hmm. domin ma abin shara'a bai ayyana sai da yake ba amma idan an yi azumin su ba tare da ta'adili ba babu komai ina misali kasu cikin min shawwali kamar azumin shidda ga watan shawwali shi ma malar yake makaruhi amma gawa wanda a koyi ya zan da gama idi da gama ranar idi ya zan gobe wani shekarar sallah mutum ya zo da ake gaba wannan shi ne dalilin karanci na farko sannan ya zama yana yin su bayyane wannan shi ne dalilin karanci na yi, to sannan ya zama kada ya ɗauki wajibi na yin su kama wajibi wannan shi ne to amma in duk waɗanda suna so to suna nan da gaba da suna suna musu haɗiya domin abin da aka gudu in ya zan da ƙare ranar sallah wani shi da an ci gaba wani jari sai ya ah, oh ramadana da saura ke wurin balla yake da ramadan ya kare sai ramadan ya tsora to bisa wannan tsoro yasa an zo dan ramadan a shi imamu malik ma abin da ke cewa duk shekara bayan an tsare ramadan da wannan lokaci na haɗe wata shekara kan da mutum. Kusa kuma ba

نعم مغيرة مغيرة نعم. وصلها وإلا فلا يفرق وصلها وإلا فلا يفرق نعم أين الله أفضل البناني البناني انظر قوله المبتدا به مع ما في الخطاب المقرر انما كره مالك رضي الله تعالى عنه صومها الذي الذي الجهل خوفا من اعتقاده من اعتقاده وجودا فحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه صام رمضان وأتباعه أن من شوال وفعلنا ما صام الدهر الحسنة بعشرة أمثالها وشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين تمام السنة مؤيدا بعدم اتصال وجوبها اتصالها وما همونه ومعمول على أن تخفيف الستة لكونها من شوال لمجرد التخفيف والتيسير أو كما يا قال عزمي يقول كما يمارا يحدث شر ويرجع سابع رجع سابا كتاب أي يوم لسهولة الصيام فيه نعم في اعتياده في رمضان نعم ولا شك أن صومها في عشر ذي الحجة أفضل لمن صومها في شواله على غير وجه الكرامة أو وتعرف to shi yasa shi imam malik ya magana a kan karhani amma wanda bai karu ba sun shi kanta ba hmm. an kare da kan da ne to mu zo wa zawqu minhum to an karanta dandana gishiri mutum na azumi na farilla ko na yi sai ya ɗanɗana miya ne gishi ko ta ɗanɗana miya mai gishi ko ya rai to wa ilfin sannan makaruhi na ɗanɗana ilku menene ilku shi mai muku kaya a basirku malamai na kala jirai amma abin da ake magana ya an yawo ana tattauna da biyu ko ɗan wani abu mai halawa don a ɗan na'a ga abin to wanda ka azumi ya tattauna shi in ya haɗa wannan ruwa haramun ya bashi amma wannan dan shirakin da aka bashi ne in fakarku shi wannan abin na azumi domin ilmu nau'i na nuna samu sambu shajari mene da sambu shajari jirai dan kwaye ce ya dan kwaye ce jirai wato shi da kuke mai sai suna ta Allah hmm, ba ba ba wani suna Allah to mu thumma yamudduhu to in ya dandana wato shi gishirin irin ya mudduhu duba shi man la afirka lalle to shi maza maza kuma wajibi mu zo karatu wa mudawa to habaru <clears throat> zamana makaruhi na maganin kogon hawan da zamanin zamanin abu mutum na ciwon hauri lokacin azumi ya sa magani da kogon hauri lokacin azumi na na kada a sa sin illa da haure da rarin sai don tsoron cuta mai nan bai iya bari a sharuwa haka akwai mai gwajin haura gata min ne bari an ka sharuwa za ma gani to lahi ne bari an kai sharuwa to za a mara shi mutu shi da yau Nana? Ya haɗa yau ya haɗa magani. wa nazaru yawmin mukarrarin wa nazaru da kuma alwashin yin mukarrarin wanda an kama wanda yake da maimaituwa kamar yake duk alhali abu ko ko mako yana abu ko duk wata yana abu ko duk shekara zai azu da akwai nauyi amma in ya bashi ya saba da shi yana yi akwai ranar da ka zakuwa idan bai yi ba ba

a san akwai masu al'adar in za su ruwa dan su sai kiwa ko masu to wannan na haka nan kuma makaruhi na in zama wasu da tunani wa nazarin makaruhi na kuma nazarin in zama dubi na eh, dubi musulani in amma ya san jeri na to ya ya fara rubutu وبكين ونظر تنقلبت salama? buga ta fi yi da ne in da zikiri da gara'u zuwa in babu ɗan yi wuri nan na zara a wuri na na a wuri sannan ta shafi in mata salamu shi kuma in din nan sai ya kuma zo da shi ya ba mu ƙi bai ba mu da ainihi ba to ma nan hukumi na sai ya ba mu ƙi da ainihi don wa nazari a wurin nan wani zai in kula salamu na an san ya san shi ga al'ada dai ya koli mani ne zo da limani in da san haka ba to an haramta gudun nan rubin a iyalin sa ko wani amana an karahanci ne jamatu wato kawar nan na marilin marar lahiya ko kawo ko kyarkyarsu amma shi dai banda wanda Allah ya nushi don a karanta ba wata tsawo'un ƙaula nazarin an karhanta yin abu ne ta ɗauki gabanin abu ne nazari wanda ba a yanar ne ba ka riga ka yana zalla ka azumi ba ka yi shi ba sai ga azumi ya zo tsaye na ɗauki wanda aka yi zai ka sakai zai ka yi wancan au ƙabarin ko ku abu na ranku wato kaga sai gaba azumi na ranku sai ka azumi na ta ɗauki ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها wanda bai yi ba ya ga wata wala gairu ruwa ko tambaya, an ga wata bai da dama gare shi bai ganin wata kuma ita bai Allah ina misali ka asirin a'ama kama wanda a kari kuma ga taimaka mu kammala shurura to ya na ta aiki to sai kammala wata lokaci ta ya san na ki ya san wata wanda Allah ke da wata al-ihtimali don haka tun da ya sani sai kammala watanni ya nika so ne shekara gaba ɗai ya nika sa kuɗi sai shiri sai shi gudu ne ga ramadana ke ma da zai mutu shi to nawa na zai nika zafi zai nika so wanda talatin na ta ya san da shekara watan da kan kusa ni ya kawo ka ihtimali zai zai ya nuna akwai kalanda eh? bari mu jiya to da to idan ta rikitar gare shi bai san ramadana ba sannan kuma bai san wani wata ana yi gare ba wa wannan shaharar to abin da an kuma jirgin وذن جارا سابه كيف تتوانا ودا في عرب لا تجي أبو جيش كنت أبي إن يأتوا تنسي كلا يكما لا تبع كلا أبو في عرب لا تجي إن كما حسب تخير وبيجي تجي تجي حباتي أو تبعت وطن وطن وطن أو يجي شيء ولا يجي على مدار اختار شهر سامو نعم وأجزاء ما بعده ولا أجد ليبعد وطن أبني أتيش ونازل wanda wata ɗaya ganin ba shi da ba a jiyar Ramadan ana ta ɗin sai ɗauki shawar da yaro to shi na wannan ce wa ajiya za a ma ba a da hu bila adadi ma ba a da hu abin da a bayan ramadana wa ajiya ba a yi sunni amma bila adadi ya san bayan ramadana kwana na da kwana talatin ya yi to shi wannan yi yanzu shirin ta shi ƙara wa la qablahu amma la qablahu wa zanna jaran sabahu ya saki wata shi na ramadana ya abuja a cewa ga da ramadana yi sha'abana na yana karewa sai ga ramadana sai a wuce la qablahu la nujbi in qablahu aw bakiya aw bakiya ala shakki ko ko ya rage bisa da zaka shakka dai abin da ya azunta shi ramadana na ko ko wanda aka baya gari an ramadana ko ko wanda aka gari an ramadana shi dai ya ka gane ma to shi ma dai na mijin ya hmm. san mai ba wafi musa da fatihi karatun to fa to inda ya zaci wata ramadana na sai ya azunce shi sai da ya ƙare daga bayan gane ramadana na shin ramadanan ya yi ko ko bai yi ba wafi musa da batihi a cikin isuwa dai inda ya daidai ramadana da abin na musan shi na ko ba shi na ba tara gori an yi tara dodon da adam na sinu da kadimi wasu malamai suka ce bai yi sai ya amsa wani rukun da su ai shi na kai na ko shi na ya abunta ni ana ranko ni dai na nufi وسعته مطلقا بنية مبيتة إن كانت أصلي مطلقا wato kenan na farida na ko na nahila to lallai inganci ne da niyya abin kwana da ita na'am aw ma alfajr ko kuma niyya ta da ke to alaihi ta suna udawa ya ji niyyatu lima yajibu biya niyya ta ka'ita da duk azumin da ya wajaba a tsadiran shi. kamar azumin ramadana kamar azumin kafara ta abin nan kashi ko kafara kashi da sauran eh, da zihari amma ban ce ma masarudu ba ba sai sabai takan azumi a ta saumar makaru ba wajibi na gare yadda zai da ya yi kwana kaza da kullum shi shi ne ba ta sai wanda ya ayyana ce duk alamin ya abu ko na ba yana ko a sani Ta kai ta waruwa wa an wato mudawana ala ijtimai bisa da suwa da niyyar nan fihi ma فيهما مكروه ويوم المعين سورة التسمية أو أو la idan kada a ta tabuhu amma ni liya ba ta ba ita tabu ya abu yayyanki bai kamar rabin da kamar kin lafiya mutum na na cikin ramadan sai kun tabbata lafiya to in yau warke in zai cigaba da azumi bai ta da azumi duniya. a wasa farin ko ko ya sai sharuwa sudu da wishiniya ومن قائم أكل يسألك بجريسي تكوننا حيرا ووجب إن تهور قول الفجر أقول يا وجب كما تا إن دي سنك ما يسألك عن الجريسي أم كتير يا أقول صلى الله عليه يوا ما لنو مرادة يسو غلا كورا حرارة مرادة مونا جريسي وما قضاه إن شكت كما أتوا to ta kawo bakin da dinar sannan kuma ta rama inda ya shakka shi annabi ya ce so kuma da ya da azumin ba ko ko annabi bai ce so ba ta san shi kan to sai da baki wani ke komi sai an wa azumin ta rama wa bi aqalin inda ja azumin ta cewa na sama ta hankali wa in dunna walau dunna kafirata ha Allah ya an kawo ka tarki ko ya shekaru mafi yawa da sai ya farka sai ya tsaba ran kuwa kai Man yanki shekara bakwai shekara bakwai da kafin eh a lokacin da su sai a hito goma in ka ji an ce ka sai rangon ka gila to ba ta na Ko ko an ga an ga an ga nuna gaishe wa man gare ne a zo an na hankali. Da ko alijini ne har zuwa fara rana an ga nuna shi. Ko ko ban yawan yi. Aw akalla. Ko ko ban yi ne kamar na tsire Kuma bai kuma tsere ba a wannan warko gonari. ko da ya keto kina muguma ne amma 'yan aljir ya keto ba muguma ba ya ɗauki azumi daga baya an kaso masa shi ko wannan ba amma in waɗanda abu da mun faɗa sun faru to barka bawo la'in in salima balle da ke su an ka ce in ya zama da yawa na da yawa kika lau ko wani ko da rabin wuri na tarf na jura ba